A abin da ya shafi lamarin Nijar a cikin gaggawa tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. A nan ya mai mun gina wata cibiya ta karba da kulawa da masu cutar COVID-19 mai ɗauke da gadaje hamsin kuma ɗauki nauyin marasa lafiya 30 daga cikinsu 28 sun samu lafiya. Sauran kuma an mayar da su ofital da reference saboda samar musu kyakkyawar kulawa. A yanzu kun yi batun cibiyar da kungiyar MSF ta girka. Shin ko za ku iya bayyana mana yadda al'amuran suke? Yaya ne ake ɗaukan nauyin 'yan malatin? Muna tafiyar da wannan euh, cibiyar ne tare da ban hannun likitar Aminu Bubakar Jadu. Wajen yana da kimanin bangare 150 da suke tafiya tsatsaf kun ba tare da dogara da wani ba. Tun da farin mun tsara mun kuma duba irin marasa lafiyan da ya kamata mu karba. A nan kuma duka marasa lafiyan da ciwon ke da bukatar buƙatar kulawa ta musamman, balle ma waɗanda sai an taimaka musu wajen lumfashi sai mu aika su hospital da reference. Amma waɗanda cutar bata tsananta sosai ba jikinsu suna samun kulawa a nan. Euh, yanzu ya ne ake ciki ganin cewa a 'yan kwanakin nan adadin 'yan malatin na coronavirus na ragewa. Haka ne kuma hakan ya yi kyau ga Nijar. Yanzu haka muna ta tattaunawa da ma'aikatan ministan kiwon lafiya akan ya kamata a rage jami'an da ke wajen cibiyar da kuma ayyukan wajen. Da yake yanzu babu marasa lafiya sosai. Mun ɗan ƙara lokaci ne saboda buɗewar iyakoki da aka yi tun ɗaya ga watan Ut. Muka ce mu bari mu duba mu gani saboda tana yiwa a samu wasu. Aristide Wani tsari ne kuke da gurin girkawa don ƙara ƙarfafawa gwamnatin ƙasar Nijar ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da yaƙi da wannan annobar? Za mu ƙarfafa hanyoyin wayar da kanun mutane a ƙauyuka da nyamai da ma sauran garuruwa. Saboda yana da kyau al'umma ta gane ta kuma san yadda za ta rayu da cutar. Kuma daga an kiyaye euh, dokokin kariya sa takunkumi zai taimaka sosai wajen rage yaɗuwar cutar. Lalle abun yi wajen rage cutar shi shine wayar da kai a ƙauyuka da ma baki-baki.